بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha uku ga watan zulka'ada a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da takwas kuma daidai da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya za mu ci gaba da karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya ibn kasir al-masmudi al-laisi al-qurtubi za mu tashi a darasi na 126 a kuma kitabul jana'iz babi na 11 babi na goma sha yana magana ne akan al-wuqufu lil jana'izi wal julusu alal maqabir sai ce babu wuqufi liljana izi wal julusi alal maqabir babin da zai yi magana kan abin da ya shafi alwuqufi lil jana'iz tashi tsaye idan an idan an ga gawa ko idan an iso da gawa a tashi tsaye wal julusi alal maqabir da kuma hukuncin zama akan kabari menene hukuncin zama akan kabari kun ga kenan babi din yana da matashiya guda biyu yana da abin nan janibi guda biyu aljanibul awwal alwuqufu lil janaiz wal janibu thani aljulusu alal maqabir babi din yana da bangarori guda biyu bangare na farko shine alwuqufu lil janaiz tashi tsaye domin isowar gawa ko idan an ga gawa menene hukuncin wannan ma'ana tashi tsaye domin gawa wal julusi alal maqabir da kuma hukuncin zama akan kabari qal قال عبيد الله ابن يحيى الليثي حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد قال حدثني يحيى عن مالك قال يتي واي يتي عبيد الله ابن يحيى الليثي shine yace haddathani yahya yahya ibn yahya ibn kasir al-masmudi al laifi ya karanta da ni wannan shi yahya Ibnu yahya al laifi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu la'imma imamu al hijra wanda ya rasu a shekara ta 179 an yahya Ibnu sa'id daga yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari ya rasu shekara ta 144 an waqid bin amr bin sa'ad bin mu'az daga waqid daga waqid dan amru dan sa'ad dan mu'az kenan sunan shi waqid sunan baban shi ibn amr sunan kakan shi sa'ad sunan kakan shi na biyu mu'az ma'ana yana ga cikin familin sa'ad bin mu'az shi sa'ad ibn mu'az babba ne a cikin sahabbai a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin manya-manyan sahabbai shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi wa yahudawan banu ƙuraiza wa hukunci da hukuncin da yi hukuncin ya yanku su kuma suna gana akwai alaƙar kasuwanci da tsakaninsu saboda haka sai suke ganin in dai shi ne zai daga masu kafa kasan in dai ci hanci da rashawa ne ta asali in aka samu bai hudi an gama to shi ne yanke musu hukuncin kananan yara a fitar da su gefe guda wanda ba su balaga ba su kuma manya da suka balaga da aka kashe su ta na farikan wata asirona farika kenan wa warsa kuma aradhum mu aradan lam tata'uha to ga da gaske fa'idar zayyano isnadin ki ne ci an waƙi bin sa'ad bin mu'az saboda kaga families yana koma zuwa ga sa'ad ibn mu'az Allah shi yasa ya koro isnadin gaba daya amma shi asalin wanda ya rawaito hadisin ko kuma malamin Yahya bin Sa'id shine shine Waqid bin Amr shine Waqid wanda ya rasu a shekara ta 120 ban hijira an nafi bin Jubair bin mut'im daga nafi dan jubair jubair dan mut'im nafi dan jubair jubair dan mut'im shi nafi din ya rasu shekara ta 99 bayan hijira an mas'ud bin hakam daga mas'ud dan hakam shi mas'ud dan hakam an haife shi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana yana zanin goyo kenan ma'aikin Allah ya koma ga Allah an ali ibn abi talibin daga aliyu ibn abi talibin shirkin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma na hudu daga cikin alkhulafa rashidun shine mutum na hudu mutum na farko shine abubakar khalifa na farko shine abubakar siddiq khalifa na biyu shine umar alfaruk khalifa na uku shine usman zunnuraini khalifa na hudu shine aliyu ibn abi talib ibn ammi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn ammi rasulullah shi ɗa ne na babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waye babban manzan Allah shine abu talib to shi aliyu ɗan abu talib ne da aliyu ibn abi talib da abdullahi ibn abbasin su ‘ya'ya ne na babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin da abu talib mahaifin aliyu da abbas mahaifin abdullahi da eh, abdullahi mahaifin manzan allah sallallahu alaihi wasallama da safiya duk wa da kani wa da kani wa da kani ake shi ali bin abi talibin an kashe shi a shekara ta 40 bayan hijira wannan hadisi malami suka ce yana da fa'ida fa'idar kuwa ita ce mutane hudu ne tabi'ai gaba ɗaya a hadisin tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i kaga yahya bin sa'id tabi'i ne shine malamu malik waqid bin amr tabi'i ne shine malamin yahya bin sa'id mun samu tabi'ai nau kenan biyu nafi bin jubair tabi'i ne mun samu tabi'ai nau kenan uku mas'ud bin al-hakam tabi'i ne ko sahabi ne Eh? ya ce bai ga manzan Allah ba an haife shi ne a zamanin manzan Allah to amma kuma ya takan yi an kawo shi wurin manzan Allah ya mai addu'a <laughs> ya ce manzan Allah ne ya kai shi shi bai ga manzan Allah ba domin na tsimman goyo kuma kaga wanda ke goyo kullum bacci yake yi saboda haka yana ciki in aka ce zaka ji an ce zaka ji an ce zaka ji an ce wuli da fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam wuli da fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daya kuma za ka ga babban mutum an ce lahu ru'ya gashi babba ne a ce amma lahu ru'ya ya taba ganin manzan Allah ne watakila aka hanya manzan Allah ya haka shi ya haka ga shi dai babba ne amma a lokacin ya taɓa ganin manzan yana cikin sahabbai ta wannan bangaren amma mu za ga riwayarsa ta karatu ba a wurin sahabbai ba a wurin ma'aiki ba ya yi ta ne wurin tabi'i anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi in ji Ali bin Abi Talibin kenan kana ya koma fil jana'iz ya kasance yana miƙewa tsaye idan ya ga jana'iza an zo an wuce da jana'iza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe tsaye har sai da ta wuce sannan sai ya zauna kana ya koma fil jana'iz ya kasance yana miƙewa saboda jana'iza sun majalasa ba'adu sannan kuma ya zauna bayan haka to shin jumla guda ce ko kuma jumloli ne daban-daban shin ya kasance yana miƙewa ku lura da kyau sun majalasa ba'adu sannan kuma sai ya zauna bayan an wuce da ita koko ya kasance yana miƙewa sannan daga baya kuma sai ya daina miƙewa shi ne ma'anar sun majalasa ba'adu sannan daga baya kuma sai ya zauna ya daina tashi in ya ga jana'iza fassarori biyu malamai suka tun a tintin tintin suka ce ya kasance yana miƙewa miƙewar ba tana da alaƙa kuma da zama ba a miƙewar hukuncinta daban zaman kuma hukuncin shi daban a da ya kasance in an zo za a wuce da jana'iza sai ya miƙe har sai an wuce da ita sannan sai ya zauna to daga baya kuma sai ya kasance zama yake yi baya miƙewa ina fata mun fahimci wannan da kyau wasu suka fassara a haka wasu kuma suka fassara a'a maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya koma fil jana'iz ya kasance yana miƙewa in an zo za a wuce jana'iza ko makamata haka sun majalasa ba'adu sannan kuma sai ya zauna bayan an wuce da ita kaga sai zamana suna da alaka da juna kenan kun lura da kyau ko قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها qala wa haddathani an malikin ce imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan annahu lalle shi malik balagahu bayani ya zo masa anna ras anna ali ibn abi talib lalle ali ibn abi talib kana yatawassadu alqubur ya kasance yana yana kishin gida yana yana yana kishin gida ko shine dan jingina haka kadan alal qubur ya alqubur yana jingina da kabari wa yutaji'u alaiha wani lokacin ka dan dafe jiki haka a jikin kabari kaga dafewa da jingina ya sha bamban da zama a kan kabari ina fata mun fahimci wannan da ke ko wani lokacin mutum yana tsugunna haka akwai kabari a gaban shi shin ya halatta ya dan dafa gefen kabarin haka ko bai halatta ba kullum da ke ko ya halatta ya ɗan dafa watakila ya gaji sai dan dafa gefen kabarin ko bai halatta ba قال مالك رحمه الله وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب قال رحمه الله وإن مالك ابن أنس وإنما نهي عن القعود على القبور أبن سني an hana zama ne akan kan kabari zama an hana shi akan kabari hadisai ne masu tarin yawa da suka zo da bayanin kada mutum ya kuskure ya zauna akan kabari da mutum ya zauna akan kabari kware ya zauna akan garwashin wuta wutar ta cinye rigar shi ta biyo fatar jikinsa ya fi mai sauƙi da ya zauna akan kabari shi sai ya ce wa inna ma nuhiya an alqu'udi alal qubur abin sani an hana yin an hana zama ne a kabari ba wai jingina a kabari ba sai nuna mana zama a kabari daban jingina a kabari daban ku lura da kyau mace in yana raye za ka iya dan dafa jikin shi haka ka ɗan rage ƙarfi haka ne amma mutum yana raye ba za ka zo ka zauna a kan shi ba baya cikin ladabi ka zauna a kan shi saboda ba a zama a kan kabari ba a fitsari a kan kabari ba a zuba bola a kan kabari ina fata mun gano wannan da kyau kuma ba ya makabari tiles ba a sanya makabari siminti ba a sanya makabari lauha shine a mai rubutu a ce wannan kabarin wane ne da ya rasu a rana kaza kaza ko kuma a ce wannan kabarin wane ne ko iya sunan shi ne ba a rubuta ana fatan mun gane wannan da kyau ba a ware wani wuri a makabarta a ce to shi wannan wurin manya za a dinga binnewa a wurin ba a yi ba a yi wannan a makabarta yadda layi ya taho na binne mutane to duk wanda ya zo shi ma haka zai hau layi da shi kenan wanda ya biyo bayan shi haka zai dogo makabartar ta al'ummar musulmi ne da musulmi yake binne shi kenan yara da manya maza da mata talaka da mai gari malami da wanda ba malami ba duk ba a ware wani wuri a makabarta a ce nan bangaren malamai za a binne amma nan bangaren shugabanni za a binne nan kuma talakawa za a binne ba a yin wannan kuna jina da kyau ko makabarta ba a ware ta a ce ga wannan bangaren suwana za a binne nan bangaren kuma suwana za a binne ko kuma makabarta ta cika saboda haka wannan zirin za a bashi sai suwana kadai sai manya kadai za a binne ba a yin wannan makabarta sannan ba a sa lauha an ce lauha shine allo an ce allo shine wani signboard haka da zai nuna waye yake ciki a rubuta wannan kabarin wani ko da kabarin wani aka rubuta a jiki ba a yi wannan ba a rubutu a kabari ko a rubuta a jikin kabarin ko a rubuta a wani allo a makala duk ba a yi a kabari ba a zama a kabari ba a fitsari a kabari ba a bayan gida a kabari ba a ɗebo bola a zuba a kabari duk ba a waɗannan abubuwa kun lura da kyau ko ba a sallah ana kallon kabari ba a yin sallah ana kallon kabari saboda haka ba a gina masallaci a jikin makabarta ko a cewa ai saboda masu gyaran makabarta din sai a nan makabarta daban kuma inda za a je a yi sallah daban ko a ce an ɗanyi wani ɗan dandamali haka daga waje da za a dinga yin sallah ga makabarta duk ba a yi shi bayanin tambaya ake yi sai a bayanin hukuncinsa komai al'amari yana da sauƙi yana da sauƙi kafin ka fara a ce ka yi tambaya in aka baka amsa zai yi maka saukin bari ko kuma saukin yi amma idan mutum ya yi sai ya zo yake tambaya to zai dinga kokarin kare abin da yi ne kullum da ke ko sauraka ba a gini a makabarta gini a makabarta ba a yinsa saboda yadda jama'an nan suke a shimfiɗe haka suke a shimfiɗe ba a gini a ji a samu wani kabari a ce za a gina za a yi mai ɗaki a makabarta ba a yin waɗannan abubuwa kun fahimci magana ta da ke ko ba a yin waɗannan abubuwa a makabarta ba a gini ba a gini a makabarta sai dai a kewaye makabarta gaba ɗayanta kenan amma a ce ga wani gini an yi shi a cikin makabarta na wani kabari saboda shugaba ne ko malami ne ba a yin wannan kun da ke ko abinda malamai suka ce shine ɗakin da ake yi domin ajiye magirbi ko ajiye kayayyaki ko ajiye abubuwan bukata na aikin kabari nan kuma haka ba mutum aka sa a ciki ba ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan ya halatta za a sanya mai gulab a ciki shine wasu malaman suke ganin a'a domin sanya mai gulab a ciki kamar sanya gulab ne a cikin makabarta kuma makabarta ba a mata israj ba a sanya mata fitulo ina fata mun gane wannan da kyau wasu kuma suna ganin insha Allah ta'ala an yi ba komai saboda ka sai a kiyaye kabari yana da kima yana da mutunci ba a zama akan kabari ba a taka kabari saboda ka tuntuni sai a gyara yadda za a yi makabarta maimakon a zuba kabarruka haka kawai a shimfiɗe in an shigo da gawa a dinga takawa sai a fitar da hanya ta da wannan hanyar ba za a binne kowa ba a kai wannan hanyar ba za a binne kowa ba a kai in mutane sun zo sai su dinga biyuwa maimakon a dinga tafiya ana taka kabari ba a taka kabari ba a zama a kan kabari ina fatan kun fahimci wannan da ke duk wannan baya cikin mutunta kabari ba a fitsari a kan kabari ba a bayan gida a kan kabari ba a ɗebo bola a zuba a kan kabari duk ba a yin waɗannan don wannan yana taɓa huruma ta kabari hannun aganan ba a kallon kabari a yi sallah haganan ba a zuwa kabari a roƙi buƙatu sawa'un Allah subhanahu wata'ala ka nufa da bukatun amma ka roƙi Allah ɗin a gaban kabari duk ba a yi waɗannan abubuwa ko kuwa a'a ma mai kabarin gaba ɗaya mutum ya roƙa to ga wannan fit ya fi cike kenan daga musulunci nasallar salamata wal afiya ba a tafiya ta kanas domin kabari daga nan mina mutum ya shirya tafiya zuwa kano ko zuwa kwantagora ko zuwa suleja ko bidda domin wani kabari wannan kabarin na malaminsa ne ko na mahaifinsa ne ko na mahaifiyarsa ne duk ba a yi ina fata mun gane wannan da kyau balle kuma a ce daga nan ka tafi sokoto ko daga adamawa ka tafi sokoto ko daga gombe ka tafi sokoto ko daga kano ko daga ilorin ka tafi kano ko daga lagos ka tafi kano ranar waliyai duk ba a waɗannan tafiya ta kanas ta kabari ba a yin shi a musulunci ina fata mun gane wannan da kyau ba a yin wannan a musulunci amma idan tafiya ta kama ka tafiya ta kama ka sawa'un kun je asibi da ni ko ka je wata wali wani sha'ani ne ya kai ka kana garin sai kuma ga ai to ai akwai kabarin mahaifiyarka ko akwai kabarin mahaifinka a garin bari ka je ka yi ziyara wannan halas malas wannan halas malas domin ba abin da ya fitar da kai ba kenan wannan ribar kafa ce saboda ka sai mu lura da kyau duk waɗannan abubuwan ba a yin su duk waɗannan abubuwan ba a yin sai a kiyaye Allah ta'ala ya tsare mu baki da qala rahimahullah wa inna ma nuhiya anil qu'udi alal quburi an hana zama ne akan kabarruka fi ma nura cikin abin da muke zato insha Allah lil mazahib saboda buƙatuwar mutane akan haka mutane suna da buƙatar su zauna a kai su huta sai aka hana ai ba a zama akan kabari a huta ku lura da kyau lil mazahib an da za ka yi fassara yau sai ka ce yaya saboda mazhabobi to a lokacin ba mazhaba a lokacin ba mazhaba saboda haka da malik ya ce lil mazahib saboda mazhabobi to wace mazhaba ka fassara da larabcin yau ne ba da larabcin da shi ya faɗa ba kun gane ko mazahib mazahib jami ne na mazhaba idan aka ce al mazhab mazhaba kuma ta kasu kashi biyu ko dai mazhaba fiqhiyya ko mazhaba aqdiyya a kadiya ita ce mazaba ta aqida kun lura da ke ko a kadiya ita ce mazaba ta aqida ita kuma mazaba ta aqida ta kasu kashi biyu ne ko dai aqida sahiha ko kuma aqida ghairu sahiha shikenan in dai mazhaba ta aqida ce guda biyu ce ko dai mazaba ta aqida ingantacciya ita ce mazhabar ahlus sunna wal jama'a ita ce mazhaba ingantacciya a babu aqida ko kuma mazhaba ta bid'a mu kuma wata ba ta bidiya ce ita ce duk waɗannan sauran sawawan shi'a ce mu'tazilawa ne khawarij ne murji'a ne duk mazhabobi ne ko jabariya ne duk mazhabobi ne na ko ce gwargwadon bidiya ta kuma gwargwadon kafircinta Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mu saboda ka ba a zama akan kabari ba a zama akan kabari nasallahu salamata wal afiya قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن بن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر دق أبو بكر أبو بكر بن عثمان أبو بكر إن داني عثمان شيخ عثمان داني سهل sahal ɗani na hunayf hunayf annahu lalle shi abubakar ɗan uthman sami'a aba umama ibn sahal ya ji abu umama ibn sahal ibn hunayf to kaga kenan yanzu da abu umama ibn sahal ibn hunayf da abubakar ibn uthman ibn sahal ibn hunayf akwai alaka ko babu akwai alaka na farko dai shi wannan sunan shi abu umama suna ne ko alkunya alkunya ce to me sunan shine as'ad sunan shi as'ad kaga muna da as'ad muna da sa'ad muna da sa'id muna da su'ad muna da muna da su'ad me ma'anar su'ad su'ad galibi sunan mata ne eh su'ad eh eh? eh su'ad sinun ainun alifun dalun eh eh ita ce kuma sa'adatu sa'adatu ai daban kaga sa'adatu sinun bil fataha ne wancan kuma su'ad sinun bil dhamma ne ko lura da ke ku wannan kuma sa'ad daban wannan kuma as'ad daban wannan kuma sa'id daban kaga sa'ad shine namiji kenan Aga shi ne sa'adatu mace kenan ko wallahu alam amma mun sha maimaita a wannan yayi la la bana za iya samu namiji suna Aisha ko wanga wani da da passport eh, aka ce wannan fa tsohon labari ne fa aka ce ai sunan mace ce sai ta a garin su ai duk akwai maza namiji Aisha na namiji Aisha mace Aisha <laughs> ga ya fasfod wani kenan zamanin da na'am abubakar bin usman bin sahal bin hunayf annahu sami aba umama ya ji abu umama bin sahal bin hanif mai suna abu umama shine as'ad ka lura da kyau kowannen su yana kokarin ya tabbatar da a sunan shi sahal bin hanif ya fito a ciki kuna ji da kyau ko shi sahal ibn hanif din al-ansari ne al-ausi al-madani al-ansari mutanen mutumin madina ne al-ausi yana cikin babbar ɗaya daga cikin manyan ƙabilun madina su ne aus tunda ka san ƙabilun madina biyu ne na larabawa kenan da aus da khazraj su ne manyan ƙabilun madina na larabawa ku lura da kyau na ce na larabawa saboda akwai na yahudawa a gefen garin madina ba a cikin birni ba to shi wannan sa'al bin ɗin din yana cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar albadari ne shi sahal ibn hanif sahal ibn hanif yana cikin waɗanda suka halarci badar shi kuma abu umama yana cikin waɗanda aka haifa zamanin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kunna na shaharul jana'iz mun kasance muna halartar jana'iza fama ya jilisu akhirun nas mutum na ƙarshe in ya zo ba zai zauna ba hata yi uzanu har sai an ba su izini mutum na ƙarshe in ya zo ba zai zauna ba sai an ba shi izinin ya zauna ko shi an ba su izinin ya wuce sai malamai suka ce menene fassarar wannan larabci fama ya jilu su akhirin nasi hata yi uzanu mutum na ƙarshe da ya zo ba zai zauna ba har sai an ba shi izini kenan sai an ba da izini sannan ya zauna kaga ya nuna kenan ana tsaye to kenan idan ana tsaye ana tsaye ne da gawa an iso da gawa ne ko kuwa a'a ko kuwa abin da yake nufi dan an samu don sirwayo makamanta ire irin waɗannan idan an mutum ya zo wurin jana'iza to baya wucewa sai ya nemi izinin masu jana'iza ko yana da wata bukata ko waɗansu abubuwa bari ya tafi ina fata eh, eh? ya zo ya zo ya zo ya zo watakila mutum ya zo wajen jana'iza sai kuma wani abu ya gitta mishi mai tsauri haka a ga mutum sai ga ya ce yana da uzuri bari ya je ya je ya dawo kun da ke ko to ne ba sa tafiya sai an ba mutum izini ɗaya kenan ko ko abin da yake nufi mutum in ya zo ya zauna in ya zo wurin jana'iza ba zai zauna ba har sai an ba shi izinin ya zauna izinin ya zauna kuma shine abin ne mamacin kullum da ke ko kaga muna magana ne akan babu lokofi lil jana'is tsayuwa akan jana'iza wal julus al maqabir julus al maqabir mun yi shi hadisi ali bin abi talib da kuma fatawar malik ibnu anas saboda haka ne idan mutum ya iso inda ake jana'iza yana da uzirin wani abu to ya halatta ya nemi izinin mutum ɗaya mutum biyu masu hidimar ɗan hakan zai yiwu domin ya wuce ɗaya kenan sawa'un wannan a gida ne ko kuwa a makabarta ne kullum da ke ko kuwa a makabarta ne watakila an je makabarta wani abu ya gitta mishi wani abu ya gitta mishi lokacin ya tana ba wai an kira shi a waya ba ne nan ga yanzu makabartun kuma nasu Allah salamatu wal afiya sai ga kuma wasu abubuwan ma ake ta hada-hada nan za ka ji mutum ana ta kiran shi ko makamancin haka alayyata hal abin da ya shafi wannan yana da kyau mutum zai wuce ya nemi izini ɗaya kenan ko kuma in ma a gida ne kafin a fito da gawar wani abu ya gita mishi yana son zai wuce sai ya nemi izini sai babi na gaba babi na goma sha biyu ƙalar rahimahullah babu nahayi anil buka'i alal mayyit babun nahyi babun da ya hana anil buka'i dangane da kuka alal mayyit ga mamaci idan mutum ya mutu kada a yi mushi kuka an hana yin kukan mutuwa an hana yin kukan mutuwa shi kuma kukan mutuwa ya kasa kashi biyu akwai kukan zuci wanda ido yake zubar da hawaye kun da kyau ko kuka na zuci ne amma za ga ido yana zubar da hawaye akwai kuma kuka na baka kaga wani lokacin ma idan ko hawayen baya yi amma za ga da rabin kilomita kana jin ihu da ƙara wayo ya mutu ya lalace shi yanzu ya shiga uku ya zai yi kun lura da ke ko mace ko namiji saboda kuka mai murya shine abin da aka hana kuka na zuci wanda yake zubar da hawaye wannan manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ya yi shi lokacin da ɗan shi Ibrahim ya rasu da ce ya rasulallah ka kasance kana hana kuka zai ce ai wannan rahama ne hawaye rahama ne amma mutum ya ɓara baki yana kuka ya mutu ya lalace shi ne abin da aka hana waɗansu ma har hayarsu ake ɗauka kun gane wannan da kyau ko waɗansu ba za su to gidan jana'iza ɗin suna tafira sai an zo dab da gidan sai a ce tufa an zo kusa da gidan shikenan sai a kirkiro kukan a daga a daga murya a shigo gidan ana kuka ina fata mun fahimci waɗannan abubuwa saboda haka kuka na fitar da murya da sauti ana daga kuka ana daga murya ana kuka ana ihu ana faduwa ana yaga riga wannan zunzurutun maguzanci ne na jahiliya قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن أتيك عن أتيك بن حارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن أتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه fasaha bi falam yujibhu fastarja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa qala غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل جابر رضي الله عنه يسكتهن يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيا قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال إذا مات فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيتي وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد قال حدثني يحيى عن مالك yace yahya ibn yahya al-laythi ya karantar da ni wannan daga malik ibn anas an abdullahi ibn abdullah daga abdullahi dan abdullahi abdullahi dan abdullahi da abdullah uba abdullah shi sunan shi abdullahi da ka haifa mishi da kawai sai sanya ma dan sunan shi sanya mai sunan shi abdullahi kaga kannan yaron da yayyan shi kuma aiki ya gansu eh za su kira kaninsu ne da sunan shi gaya haka sunan shi ne sunan shi ne eh kaga dai ba za a ce baba karami ba <laughs> eh to za a ce baban gida wa huwa jaddu yake an abdullahi bin abdullahi bin jabir bin atik abdullahi dan jabir jabir dan atik ka lura atik kafin ne a gaba ba ainihin bane balle ka ce atik kullum da ke go atik eh? da hausa ba amma shi atiku na hausa ai atik ne duk wanda ka ji sunan shi atiku to ai abubakar ne a suddik shi kuma abubakar suddik atik ne ai yantacce ne daga wuta shi ne abubakar suddik atik shi abubakar atik ne fa'in ne yantacce ne daga wuta a duk wanda kake jin sunan shi atiku in ka bi sunan za ka ga yana da alaka da abubakar kuna ji da ke ko yana da alaƙa da abubakar ko dai abubakar ɗin ta ɓace sadiq shi yake ko kuma abubakar ɗin ya ɓace a tiku ne yake amma dai kaga a tiku to yana da alaƙa da abubakar to shi kuma tintini abubakar sunan shi atik shi atik shine yantacce wal ya bil bilbetil atik su yi dawafi daga ɗakinan da yake yantacce daga jababira lokacin da wannan abaratul mahmud din ya zo ya ce zai rushe shi ba Allah ya yantar da ɗakinsa ba ya rusa wannan mutumin tarmihin bi ijaratu min sijji faja'alahum kasu ma'ku ko kaga atik kenan isa ya kira abubakar siddiq da atik ma'ana atik yantacce daga wuta ba shi ba wuta sha Allah ta'ala sha'a man sha'a wa ba man aba mutum ya tashi yancinsa ya tashi yancinsa abubakar siddiq dan aljanna ne ya je ta kafircinsa aisha radiyallahu anha yar aljanna ce Allah ya tsare mu da kafirci da eh, sai ce an atik bin harith daga atik dan harith shi atik dan harith kaga shine baban jabir kenan ko wa huwa jaddu abdullahi bin abdullahi bin jabir shi kuma atik din nan ne kaka na abdullahi dan abdullahi dan jabir kakan shi na nau kenan a na biyu dai domin jabir shi ne kakan shi na farko shi ne kakan shi na biyu abu ummihi kakan ne ta bangaren uwa kakan ne ta bangaren uwa annahu lalle shi shi atik bin harith akbarahu ya ba shi labarin cewar anna jabir bin atik akhbara lallai jabir dan atiku an abin nan annahu akhbarahu annahu lalle shi shi shi atik bin harith ya bashi shi labarin anna jabir bin atik akbara Lallai Jabi dan atik ya ba abdullahi bin abdullahi labarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ja'a ya'udu abdullahi bin sabit ya zo duba abdullahi bin sabit ya zo dubiya ya dubiya shine rashin lafiya ya zo duba mara lafiya ya zo duba abdullahi bin sabit da ba shi da lafiya ku lura da kyau abdullahi bin Sabitin baya cikin shahararrun sahabbai ko yana ciki bai cikin su amma rasulullah ya je duba shi kenan mutum ana zuwa duba mara lafiya shahararre ne ko ba shahararre ba kar mu ɗauki duba lafiyar mu sai wanda yake eh, idan malami ne sai ga alhamdulillah kowa da kowa ya je amma makwacin shi kuma sai ga kowa ne nashi so mara lafiya a kokari a dinga zuwa duba shi kullum da kyau kada abin ya zai ga shahararre za a ji a duba amma wanda bai shahara ba shi kuma an ajiye shi gefe guda na Allah salamatu lafiya yanzu kaga wannan shi Abdullahi bin Sabir sahabi ne kenan ko kwarai makuwa ya mahalarci Badar eh? shahararre ne barakallahu fik ita ai shahararre ne tun da ya halarci Badar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba ya je gaida ya je gaida abdullahi bin sabitin thabitin fa wajadahu qad ghuliba alaihi sai ya sami jikin ya yi zafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jikin yi zafi shine qad ghuliba alaihi jikin ya yi zafi jikin ya yi zafi ita ce fassara da za ta fito da qad ghuliba alaihi amma fassarar bakin shine wa da fawajadahu qad ghuliba alaihi sai ya same shi an riga an rinjaye shi to an riga an rinjaye shi wani sako yake fitar isarwa sai ya same jikin ya yi safi fa sahabi sai ya kira sunan shi yake anan sulama ya kira sunan shi falam lam yujibhu bai amsa mushi ba subhanallahi alazim kasan jiki yayi zafi fastar ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallama ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine istarja'a istarja'a in ga zan ce istarja'a qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah sallama ya ce inna lillahi lalle dukkaninmu dinnan ga Allah ta'ala muke daga Allah ta'ala muke wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi zamu koma haka wani ya faɗa yace yace innahum lil husaini yace su daga husaini suke kuma daga husaini za su koma eh? kuma husaini bari'un minhu husaini jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faranta da shi amma shi yake cewa lalle su daga husaini suke kuma ga husaini za su koma to yanzu wani an baka ce da shi arne ba ya za mai wani suna yake da shi eh ban ji ba bai da wani suna sai salama ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajuwa wa qal sai ma yake Allah ya ce gulibna alaik lalle jikin naka ya yi zafi an rinjaye mu a kanka rashin lafiyar ta rinjaye mu a kanka ya abar ya kai abu rabi'a ya kai abu rabi' kaga sunan shi an sunan shi abdullahi bin sabit alkunya abu rabi' sai rasul ya kira shi da abu rabi' fasahan niswa ai mata da ke waje sai suka barka ba sai suka bude baki kawai suna jin ana sallallahu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai sai suka bude baki wa bakaina suka kama kuka malam an ya zo duba maka mara lafiya sai ka ji ma'aikin Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san jikin yayi zafi faja'ala jabirun yusakkituhum sai jabir bin atik yake cewa da su su yi shuru su yi shuru su yi shuru wani ji da ke koyi sakkituhum yana cewa da su su yi shuru faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce da'ahun kyale su kyale su mai kenan su yi kuka wanda kuka suke yanzu kukan mutuwa ko kukan jiki ya yi zafi eh ka ce mi eh kururuwar mutuwa ko kururuwar jiki ya yi zafi ce da'ahun ka kyale su fa'iza wajaba idan ya cika fala tabkiyan na bakiya kada wacce ta kuskure ta kuka idan ya cika kada wacce ta kuskure ta kuka fala tabkiyan na bakiya kaga wannan nuni nuni tauke ce a sakaila kada wacce ta kuskura ta kuka ko ga mun zo muhallin shahid eh, na babi din daman babun babun nahyi anil buka'i almayit babun da yake hana yi ma mamaci kuka kullura kaga ina hanin yake fala tabkiyanna bakiya kada wacce ta kuskura ta yi kuka wannan kenan to yanzu kenan idan jikin mara lafiya yi zafi ya halatta ya kuka kenan kukan ba haramu ba ne kenan na na, na rashin lafiyar da jikin yi zafi kullum da ke ko sai dai a ba hankali a ga ana tattauna ne a majalisar karatu ba za ka je gidan da jiki zafi ka ce ya kamata ku yi kuka yi halas ne yi a ga majalisun karatu ne don ka san yadda za ka yi ta'amuli da abubuwa ina fata mun fahimci magana ta da ke majalisun karatu za ka yi bayani dalla-dalla ka fayyace komai da komai ƙalu ya rasulallah sai suka ce ya ma'aikin allah wa mal wujub menene wujub nan ka ce idza wajaba fa'iza waje ba ko a gaga bai ce fa'iza mata ba sai ga cewa kai fa'iza waje ba ya rasulallah wa malujub me wujub din da ka ce ƙal ya ce iza mata idan ya rasu don yadda aka ga rashin lafiya kawai dai rai ake jira ya halinsa ina fata mun fahimci wannan da kyau a wani lokacin kakan ga irin wannan kai ma da ba likita ba amma likita sai ga suna ta yi abun nan naka a je a so kaza a je a so kaza wadda suna ɗauke maka suna ɗauke maka tunani dai haka kullum da ke ko za a je a yi test za a je a yi kaza za a je a yi kaza sai shi wanda zai zo ya ɗibi jinin test ɗin kaga bai zo ba a yi nan tintintin a yi nan tintintin duk ana lallashin ka na ana ganin dai wallahu alam jira ake rai ya yi halinsa ana fata mun fahimci wannan da kyau faƙala tibinatu a daidai lokacin sai ishi ta ce yarwa kenan yar abdullahi bin sabi sai ta ce wallahi ina rantsuwa da allah in kuntu tabbas na kasance ni isa kenan la'arju an ta kuna shahida ina fatan ka kasance shahidi burina shine kai babana a ce shahada kai fa naka lallai kai dinnan kunta ka kasance kada qadaita jihazak ka gama shirya kayanka gaba ɗaya na fita yaƙi kayan shi da zai fita yaƙi da jakar shi da duk wani abin bukata da yake da su ya gama shirya su a jaka sai rashin lafiya ya tashi a karama kalla ƙasa ƙasa dai ƙasa ƙasa dai ƙasa ƙasa dai a shi abdul yanzu kaga shi jabir ba a faɗa mana cewar yana cikin family ɗin ba eh, yanzu ya kaga shi ɗan baban shi ne abdullahi bin sabit shi ne mara lafiya sai kuma yarsa ita ce wannan da take magana ba a faɗi sunanta a shi a tik ɗin eh, ba a faɗa mana alaƙarsa ba kawai dai jabir ɗin ya biyo tawaga ne la'alla ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku lura da kyau a wannan lokacin ga halin da ake ciki amma ita ce taso a ce shahada yi taso a ce shahada yi saboda ga kayan shi ya hada ya nade gaba daya zai fita jihadi za a fita yaki tare da shi taso a ce a can ne ya rasu aka zo mata da labarin ba wai ya rasu a gida ba shine ta ce fa innaka lalle kai kada kunta ta qadaita jihaza ka gama shirya kayan tafiya ka gaba ɗaya zuwa yaki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna Allah lalle shi Allah madaukin sarki kada auqa ajarhu ya tabbatar masa da ladansa ala qadari niyyatihi niyyarsa saboda ka nan in ya rasu yanzu shahidi ne kenan tunda niyyarsa ita ce ta ta fita yaki so gwargwadon niyyarsa wanda ya haɗa kaya da niyyar zai fita zuwa yaƙi to niyyarsa kawai ya fita ne yana can ne akwai hadisi nan nan farko farko zo salihin ko cewar akwai wasu mutane da abin nan ba sa tare da ku ba sa tare da ku a tafiya yaƙi da aka yi su suna zaune ne a gida uzuri ne ya datse su amma suna tare da ku a lada saboda niyyarsu sai rasulun ya ce inna Allah qad auka ajrahu ala qadri niyyati Allah ta'ala ya tabbatar mashi da ladansa gwargwadon niyyarsa wa ma ta'udduna shahada wai ma me kuke lissafawa a matsayin shahada wa ma ta'udduna shahada me kuke lissafawa a matsayin shahada kuna ji ko qalu sai sahabbai suka ce alqatulu fi sabilillah ai shine a kashe mutum yana fagen ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi muka lissafa shahada faƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a shuhada'u saba'a ai su shahidai na uka bakwai ne siwal qatli fi sabilillah banda ma kisa a fagen ɗaukaka addinin Allah banda wanda aka kashe shi domin ya fito ɗaukaka addinin Allah banda shi na farko akwai wa al wanda ya mutu a cutar annoba cutar annoba ta'un kenan wanda ya mutu a cuta ta ta'un ka san ita annoba an ta shigo gari na garin baya fita na wajen garin baya shiga kun lura da ke ko in dai cuta tana gari sannan aka tabbatar da wannan cutar annoba ce to na garin ba zai fita ba in ya fita ya guje wa mutuwa kenan na wajen garin kuma ba zai yi kundin bala ya ce ya taho neman shahada ba kun fahimci wannan da kyau saboda haka duk wanda ya mutu ta sanadiyar cutar annoba to wannan ya yi shahada wannan ya yi shahada shine al-mat'unu shahid wanda ya mutu ta cutar annoba shahidi ne wal ghariqu shahid wanda ya mutu a ruwa shahidi ne wanda ya nitse a ruwa ko kwale-kwale ne ya kife da su kun lura da kyau ko ko ya ɗauka ruwan bashi da zurfi ne kawai jashi sabuwa da ya nitse a ruwa shahidi ne ina son mu lura da kyau duk wannan shahada za ta tabbata ne fa ga musulmi Eh, don kaga almatu'un wanda ya mutu a cutar annoba idan ba musulmi ba ne kaga ya mutu a kafircinsa ba ya mutu mutuwar shahada ba ce hakan nan wanda ya mutu a ruwa <laughs> amin a ji a ce wai a kan ruwa kuma za a yi barna? Eh. a wani kaga ya barnaci ko inna lillahi wa inna ilaihi wa eh wai sun je fati ne an je picnic akwai mace tsakanin picnic da fati eh a bar mu tambayi samari mana da suna ne wani ake da rano ne ake da daddare wani lokaci mai tsada kenan wal ghariqu da wanda ya nitse a ruwa mun samu kenan wa sahibu zatil jambi shahid annabi sallallahu ce wal shahid wa sahibu zatil jambi shahid zatil jamb wata cuta ce yi wata cuta ce zatil jambi din ya ce huwa mardun ma'arufun ya ce wata rashin lafiya ce sananniya wa huwa warmun har ya arudu filhisha'i lil lil'adula yana zuwa ne ga fatar jiki fata ta ciki da yake taba kasusuwa ga wannan larabci watakila likitoci su iya gano za su iya za su iya gano wace irin cuta ce sani na dai gaskiya ban gano wace irin cuta ba ce wannan wacce yake aka irin wannan cutar mutuwa da ita ita ma shahada ce haga ita cutar annoba shahada ce haga nan ba a faɗi cutar ba sai aka faɗi annobar nan kuma wata nau'in cuta ce in mutum ya mutu da wannan cutar ita ma shahada ce wal mabutunu shahid hakan nan wanda ya mutu da ciwon ciki ya zama na ciwon ciki ne sanadiyar ajalinsa shi ma shahidi ne kullura da ke ko ciwon ciki shi ne walmabutun kalibin abdulbarri huwa sahibul ishal shi ne wanda ke fama da zawo wa kalifin nihaya wallazi ya mutu bi marudi batanihi shi ne wanda ya mutu ta sanadiyar rashin lafiyar cikinsa mana cikin shi ne yake da rashin lafiya mana ya je asibiti aka tambaye shi aka rubuta mai magani a wannan fa ya je ya yi bincike fa traditional wai masu sai da magungunan nan ta rantsuwa ya rantse da Allah kaza ya rantse kaza gidansu yadda ake darasu yadda gidan malamai ake darasu haka su ma gidansu ake darasin magunguna ake kaza wani yake cewa ma annabi ya ce ya koro wani hadisi da wallahu alam gaskiya magungunan gargajiyar nan sai kana su nan kai daga jin shiga san kudin ga kawai ke nema sai ka natsu ba mu ce ba a maganin gargajiya fa amma sai ka natsu sosai wal hariqu shahid wanda ya mutu ta sanadiyar gobara subhanallah ta sanadiyar gobara shi ma shahidi ne al hariq wallazi ya mutu ta hatal hadami shahid wanda ya rasu ta sanadiyar riftowar gini shi ma shahidi ne gini ne ya rifto musu watakila da shi da matar da 'ya'yan diga ko kuma gobara ce gaba ɗaya ta tunnake gidan duka duk wannan mutuwar shahada ce walmar'atu ta mutu bi jum'in shahid walmar'atu atu hakan nan mace ta mutu bi jum'in da za ta rasu da juna biyu shahid shine jum'in ta rasu da juna biyu sai wasu malamai suka ce mutuwar haihuwa duk mata da ta rasu ta sanadiyar haihuwa ta haife abin da take dauke da shi ko ba ta haife abin da take dauke da shi din ba ita ma wannan shahada ce shine ne abdul barri ƙayar hiya allati tamutu min wilada sawa'an alqatat wala ha amla ita ce duk matar da za ta rasu ta sanadiyar haihuwa ta haife ɗan ko ba ta haife ba wakil wasu malaman suka ce hiyallaci ta mutu fin nifasi ita ce matar da za ta rasu ta sanadiyar haihuwa wa waladuha fi batsaniya lam taliduhu ɗan yana ciki ba ta haife shi ba wakil wasu masu malaman suka ce hiyallaci ta mutu azra lam lam taktaudi ita ce matar da za ta rasu azra budurwa da ba a taba saninta ba ko lam taf taftab ba a taba saninta ba na kenan fasara nawa kenan kun yi shuru uku qal sai ce wal sani magana ta biyu wace kenan wacce ta rasu ta sanadiyar haihuwa amma ba ta haife ba wal qawlu thani ashhar magana ta biyun nan ita tafi wa akthar ita tafi saboda me wa qala fi nihaya al jam'u bil dam al bil bi ma'ana al majmu'u kun lura da kyau ko al majmu'u zaka ce al shi shine abin da ke tare wal annaha matat ma'a shay'in majmu'un fiha ghera munfasilin anha ta rasu a tare da ita akwai wani abin da ba su rabu ba Allah salamatu wal afiya ana kaga dai na farko rasuwa ta sanadiyar haihuwa ina fata mun gane wannan da kyau amma fassarar cewar ta haihu da ɗan shi ne fassarar da ya fi shiga mana ɗan yana tare da ita to sanaka ko ta haihu ne bayan ko ta rasu ne bayan haihuwar amma ta sanadiyar ko jini balle mata kaga dai ana nan dai tare da haihuwa ne masu Allah salamata wa lafiya za ga duk waɗannan waɗannan mutuwa mutuwa ce ta daba mutuwa ce ta daban anan mun samu guda nawa al-mat'unu al sahibu zatil jambi al-mabtunu al biyar kenan wallazi yamutu tahta al-hadami shida wal mar'atu tamutu bi jum'in bakwai sannan kuma ga al fi sabilillah no kenan takwas duk waɗannan shahidai ne duk waɗannan wannan mutuwar duk mutuwar shahada ce shi imamu sayuti yake ce ya tara hadisan na mutuwar shahada ɗin mutanen suna da yawa ko bayan waɗannan bakwai ɗin kaga akwai alhuma akwai wanda ya rasu ta hanyar alladih wanda aka aka sare shi ko ashariq wanda zaki ya ya cinye shi ko alkhar an dabati wanda ya faɗo akan dabbarsa ta nike shi ko wanda ya gangaro daga sama da dai sauran dai mutane da yake hadison kuma akwai buƙatar tantance su za ka ga duk wannan mutuwar shahada ce sai dai kuma za ka ga ita ma wata ɗara wata daraja amma dai wanda ya daga cikin abubuwa ana mai kyakkyawan sakamako ana mai kyakkyawan fata قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقال فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية تبكي عليها أهلها فقال إن كنا إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر دق عبد الله بن أبو بكر abubakar dan muhammad muhammad dan hazmi an abihi daga babansa shine baban abdullahi shine abubakar ibn muhammad an an amarata binti abdurrahman daga amaratu iyar abdurrahman abdurrahman dan zurara abdurrahman dan zurara al-ansariya al-madaniya tabi'iyyatun thiqatun hujja ita amra ba tana cikin gogaggun malamai mata a cikin tabiyai da amara binta abdurrahman da fatimatu binti sirin nau kenan biyu waɗannan matan guda biyu a cikin tabi'ai a iyaka ne iyaka ne sosai da sosai amara binti abdurrahman babbar ɗalibar aisha ce radiyallahu anha ta lizimci aisha sosai da sosai ta rasu a shekara ta ɗari bayan hijira wasu ce kafin ɗari wasu ka ce bayan ɗari ita amra ɗin yar abdurrahman annaha akhbaratuhu ita amra binta abdurrahman ta baiwa abdullahi abin nan abubakar bin muhammad labarin annaha ita amra sami'at aisha ta radiyar ummul mu'minin ta ji aisha uwar muminai ta ji aisha uwar muminai Wace ta rasu shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira ta ƙulu tana cewa ita aisha tana wannan magana ne wasu kira laha kuma a lokacin an mata bayanin cewar anna abdullahi bin umar lalle abdullahi dan umar ya ƙulu yana cewa innal mayyita lalle shi mamaci la yu'azzabu bi buka'il hayy tabbas ana mashi azaba saboda kukan 'yan unguwarsu idan aka ce alhai yana zuwa da ma'anar unguwa lura da ke ko yana zuwa da ma'anar unguwa wasu kuma suka ci fassara bibu ka alhai saboda kukan da rayayyu suke masa ina fata saboda kuka waɗanda ke raye suke masa haka abdullahi bin umar ya faɗa to tambayar anan ita ce wa ake ma azaba mamaci wa ikukan rayayyu to mai kuka daban wanda ake ma azaba ta sanadiyar kukan daban sai aisha ta ce a'a faƙalat aisha sai aisha radiyallahu anha ta ce ya gafirullahu li abi abdurrahman Allah ya gafarta ma abu abdurrahman shine abdullahi ibn umar alkunyarsa kenan amma lalle kan amma harfu istifta ba amma ba amma daban amma daban kun da ke ko amma lalle innahu lalle shi abdullahi bin umar lam ya kafi abin da ya faɗa ɗin nan ba ƙarya i ba walakin na honasi sai dai ya manta karatun ya manta karatu au akhta ko ya yi kuskuren fahimtar karatun ɗayan biyu ne ko dai ya manta ko ko ya kuskure amma kan ƙarya ba ƙarya i ba inna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yahudiya yadda abin yake shine annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya wuce wata bai yahudiya ya biki alaiha ahaluha mutananta sun zauna suna taimata kuka ta mutu ita bai yahudiyar faqal sai ma'aikin Allah ya ce innakum latabkuna alaiha ku lalle kun dinnan kuna mata kuka wa inna la tu'azzabu fi qabriha idan kuma tana ta ana mata azaba a kabarinta kun je da karatun yake in ji aisha radiyallahu anha ga yadda hadisin yake kuna mata kuka ita kuma ana can ana mata azaba a kabarinta to yanzu a wannan hadisin da aisha radiyallahu anha ta faɗa innakum latabkuna alaiha lalle ku kuna mata kuka wa halatu, azabu fi qabriha kuma lalle ita ana mata azaba a kabarinta azabar da ake mata ta sanadiyar me kuka ko kafirci kun lura da kyau ko kun ga a fahimtar na Aisha radiyallahu anha ana mata azaba ne saboda me kafircin da ta yi kun lura da kyau ɗaya kenan sai sa ta kawo zubin hadisin ga yadda bayanin yake ɗaya kenan sana Aisha radiyallahu anha ta ce ai Allah ta'ala ce wala taziru waziratun wuzra ukhra ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sannan ga hadisai banda wannan hadisin akwai hadisai da suka tabbatar da ana yi wa mamaci azaba saboda kukan bizzat saboda kukan kullum da kyau ko sai aisha radiyallahu anha take da ta cewa akan waɗannan hadisan shi ka kaga bata dira kan abdullahi ibn umar akan matsalar ba matsalar aisha radiyallahu anha tana da magana sosai akai cewar ba a yi wa mamaci azaba saboda kuka da rayayyu suke mishi ya Allah ta'ala ya ce wala tazuru waziratun wizra ukhra su kuma sahabbai su Abdullahi bin Umar da suke da lafuzan cewa ana yi wa mamaci ah, azaba saboda kukan da ake mishi sai suka tsaya akan haka shi za ita da ta tashi saboda matsalar ta fahimce ta sai ta ce ya gafira Allah li abi Abdurrahman na farko bai karya ba sai dai ya manta karatu ne koya ya kuskure ƙunji na matsala take da malamai suka zo sai suka hada bayanan takan yi aisha radiyallahu anha ba ta san waɗancan hadisai da abdullahi bin umar suke da ita ba ita hadisin da ta sani kenan da malamai suka zo sai suka ce abin da ke faruwa shine akwai wanda in zai mutu fa wasiya yake in ya mutu a mai kuka har yake cewa idza mitu fa bikini bima ana ahluhu wa shakki alayya sauba ya umma ma'abadi yace izamitu mitu wa idan ya mutu fa bikini ki mishi kuka bima huwa ahluhu irin kukan da za a san ya cancanta a yi mishi shi yace wa shakki alayya sauba ki zo kan gawar shi ki kyakketa rigarki ya umma ma'abadi ya ke maman ma'abad yanzu wasiya yake ko ba wasiya yake ba to duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu da zai mutu ya yayi wasiyar in ya mutu a yi mai kuka kullum da ke ko to za a ɗanɗana mashi azaba ta sanadiyar wannan kuka to kun ga yadda malamai suka fassara hadisan abdullahi ibn umar duk wanda ya yi wasiyar in ya mutu a yi mai kuka ko kuma ya san mutanensa suna da koke-koke in an mutu tun da ran shi bai ja kunnansu ba bai ja hankalinsu in ya mutu kada a mai kuka ba to in ya mutu aka yi mai kuka haga yana da masaniyar abincin yana rayu kullum da kyau amma mutumin da ya wasu ya in ya mutu kada a mai kuka sannan da ran shi ma ya tara mutanen shi ya ce in ya mutu kada a mai kuka sai mutum ya zo ya yi kuka to ya yi wa kansa kuka ne ba yawa mamaci kuka ba ne saboda an muka tattara bayanan gaba daya ba a yi wa mamaci kuka nam eh. eh, ai ba wai sai wasiya ba ko fira ake yi kullum da ke ko karatu ake yi yake karanta da babin sai ya ce to wallahi in na mutu kar wanda iman kuka aka ga isa hmm. kullum da ke kuma sun ji ai shi kenan kullum da ke ku saboda haka kada mutum ya mutu a yi kuka ba a yin kuka mutum ya iya kokari ya ga ya lallashi kansa ya iya kokari ya ga ya lallashi kansa balle wani kukan ma ko mu kokara bai kai ba kun da ke ku na eh a ban ban nazari kan waɗannan ba an yi takharijin su ba yace banda malik wa ya rawaito su saboda haka sai mu kiyaye ba a kukan mamaci mutum ya iya ƙoƙarinsa ya ga roƙawa mamaci gafara da rahamar ubangiji shine abin yi da kuma ya za a yi yanzu a sitirta shi a kai shi makabarta ne gaga mutum wai suna ce gaga mutum ya tsaye yana kuka ba shi aka yi mutuwa ba wanda ake mu kuka mutuwa ai batun kuka ya riga ya dauke nasu Allah salamatu lafiya alhain ba a yin kuka na rasuwa kukan da ba a yi kuma shine kuka na wage baki kullum da ke amma kukan zuci da yake zubar da hawaye wannan tabbatacce ne shari'a ta yi da shi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعم